لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ba don rahamar Allah ta riske shi ba da wannan kifin ya wurgo shi a wurin da babu komai yana abin zargi